dan Allah malam mace ce take karatu a jami'a shi Allah ya ma mijinta rasuwa shin za ta zauna ta yi ta kaba ne ta watsar da wannan shekarar ko koyi ko ko zai zame mata lalura ta ci gaba da zuwa makarantar kar ta yi asarar wannan shekarar magabatanmu suna da suna da biyu a game da fitar mace wacce take ta kaba akwai ra'ayoya guda biyu ko fahimtoci guda biyu akwai fahimtar na na'isha radiyallahu anha ita tana ganin mai takaba ba za ta zauna ba sai ta zauna a gidanta ba idan akwai dalilin fita za ta iya fita akwai fahimtar wasu daga cikin sahabbai eh, kamar ibnu abbas da waninsa da su kuma suke ganin mai takaba ba za ta fita ba kwata-kwata shi yasa ko aikin hajji ne ba za ta je ba al'a'immal arba'a abu hanifa malik shafi'i da ahmad bin hanbal dukkaninsu sun tafi akan cewa mai ta kaba ba za ta fita ba sai idan fitarta ta zama ta lalura fitarta ta lalura kamar fita asibiti ba ta da lafiya za ta je asibiti kamar misali ba ta da wanda zai ciyar da ita kuma dama kila tana neman kuɗi to wannan ya waje ba a gare ta fita domin in ta zauna a ɗaki ai sai ta mutu amma dai fita wacce ta zama ba ta zarura ba suka ce ba za ta yi ba magana ta bi ita ce kauli radihi da mafi yawancin malamai suka rinjayar shekul islam taimiyya a cikin majmu'ul fatawa wannan maganar ita ya rinjayar da ita akan cewa mai kaba ba ta fita mai kaba ba za ta fita ba so da haka idan ba ya zama da zarura ba tana jami'a in akwai hanyar da za ta bi ta karatun har sai ta gama kabarta to shine abin da mafi yawancin malamai suka tafi akai amma idan ana ganin ajewar za ta zama mata da matsala ta haifan mata da wata damuwa ta gaba to babu laifi ta fita amma idan za ta nan ta fita a ka'idar mai kaba. ba magana cin kwalliya dama mai takaba ba ta ba ta kwalliya ba za ta sa kaya na cancarewa ba ba za ta sa kaya na nuna ado ba sannan ba za ta shafa hoda ba ba za ta shafa jambaki ba dama duk wannan ba za ta yi ba kullum ta fita da niqabi ma shi ke so daga idan ya zama zarura ce dan sai ta fita ana tsammanin idan bata je karatun ba zai haifa mata da damuwa mai girma to sai ta ci gaba da zuwa karatunta amma idan babu wata damuwa da yawa su hukumomin jami'an sun san da matsalar ta kuma ba za ta fuskanci wata matsala ba to ta ajiye sai ta gama ta kabarta sannan sai ta zo ta ci gaba da karatunta wannan ita ce magana ta fi zama tsaka wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu na'am ko eh. hmm. ah. ban gane za ta iya in a mashin take tafiya makarantar da nisa ya za a yi da ita sai ta tafi a ƙasa cikin abin da aka ce mace mai ta kaba za ta yi ba za ta hawa abin hawa ba in mota take da ita sandi ko take wace mota ce tafi tsada wadda ka sani to kowace ce za ta iya shiga ta tafi da ita ba karshe ba kenan yi adan a jikinta aka hana ta ta yi ba a cikin abin hawa ba abin hawa ba da alaka da ado shi abin hawa a ka'ida biyan bukata ake da shi ba ado ake da shi ba daga baya ne mutane suke mai da shi abu na alfahari daga baya amma asali Allah ta'ala ya halatta mana ababen hawa ne mu hausu shi yasa da Allah ta'ala ya tashi faɗin ba fa'idojin sai fara hawa sai fara faɗin a hausu wal khayla wal bighala wal hamira sai ce litarkabuha litarkabuha ya fara ce dan ku hausu malamai ma suna da sabani akan wazinatan din nan atsafi ne akan litarkabuha ko ko hmm? wasu ce wawul ma'iyya ce wawul ma'iyya ce wa zinatan an halatta muku su ne litarkabuha don ku hausu sai suka ce wannan lamun din lamun ta'lili ce ta'lilu khalqiha rukubuha dalilin da yasa aka halice su dan a hausu sai aka ce wa zinatan sannan kuma ai wayu sahibu rukuba zinatu sannan kuma ado na haɗuwa da hawa shi yasa sai mutum ya hau matsayinsa ko tun can da wani ya hau jaki wani ya hau alfadari wani ya hau raƙumi raƙumi ma hawa hawa ne sannan mutum ya hau wani sai ya ado da da hawan dokin sarki da hawan jakin mai yashi mai sai da yashi ko mai sai da abin nan ɗaya ne sarki ya hau doki wancan kuma ya hau jakin shi zai je ɗibo jakasa ko zai je ɗibo marmara ko zai je ɗibo yashi ya saida iri ɗaya ne ababen hawan ma ba iri ɗaya ba so da ka babu alaka tsakanin abin hawa da ta kaba hmm. na riba

shi bankin za su caje shi ne ku kyale shi ba da amsa da kan shi ba idan akwai bambancin banki ai shi ya san za su caje shi su cire masa da ka ya cire kudin shi ne na aikin da ya masa da ka babu riba a ciki ba riba ba ce amma an haka nan kawai transfer zai masa kuɗinsa zai gani daidai wa daida shi ko ba za a cire masa komai ba ya ce sai ya ƙara mushi wani abu bi halatta ba shi ne na baka ai ka ga abu abu da na bada idan su bankin sun caje shi sai ya ce to sai an biya shi kudin cajin da aka masa ai ban ce ko naira kaza ba ko ya ce ga kudin da za a caje shi so da kaza ka mai mun kudin caji na da aka mun bai yi laifi ba domin ai a ka'ida ya ce ya tura mashi dubu ashirin su ko banki suka ce za su caje shi naira hamsin sai ce to sai ya bara shi naira hamsin din nan to da kayan ya tashi kawo mashi kuɗi zai kawo mashi dubu ashirin ne da naira hamsin to da naira hamsin na ya ba an caje shi a banki ko to wannan ba laifi ba ne amma haka nan kawai yi min transfer shi ke nan sai ya ce ya ɗora mashi wani abu wannan nau'i ne na canji bai halasta ba a ƙara wani abu a ciki baya halasta hmm. bai halasta ka san matsalolin banki su rigingimu gare su duka bankuna halin da muke ciki muna rayuwa ne akan barura barura ce ta sa ake mu'amala da su kauli rajihi bankunan da suke mu'amala da riba suke mu'amala da fawaid a babin barura ake mu'amala da su shi yasa in akwai bankin da ba su da waɗannan mu'amalolin marasa kyau to abin da ya fi shine ba abin da kai yafi ba wajibi shine ka ɗauki dukiyar ka mayar can mun gane shi yasa muke ake fatan a ce a samu bankunan da suke zuwa da za su zo su aiwatar da abubuwa na tsarin musulunci gabaki daya amma dai har yanzu babu su sai dai masu kwatantawa eh, akwai masu kwatantawa to da baki wulig gara baki baki ja'iz sun fi kowa sauki ba an ce ja'iz duka abin da musulunci ya zo suke yi ba su ma sun san ba haka bane to suna dai kwatantawa amma har yanzu suna da quyut suna da wasu baibaye da aka musu musamman akwai dabaibayin da suke da shi da central bank domin shi central bank bankin kasa ga baki daya ba irin su bane ai ko shi yasa ai hatta ribar kudin da suke kaiwa ana ba su riba su ma jaiz bank gana ba central bank na tuwo musu shi yasa suke da wani foundation da suka ware to wannan foundation din ya kamata su tsaya su bi shi da yadda malamai suka ba da fatawa domin ana da zarge-zarge a game da yadda suke aiwatar da wannan foundation din ka'idar da malamai suka ba da ita ce fatawar da malamai suka ba da idan ka kai kudin ka banki sai aka sa maka riba to ba za ka yi amfani da wannan riba fa'idan nan kai ba za ka yi amfani da ita ba sai dai ka kwace kai sadaka da shi domin ba hakkin ka bane to su ma ana tura musu domin duk kudade ai suna kaiwa zuwa ga uh, central bank ne cbn to cbn kuma a shekara za su ce to gwaggwadon kudin da kuka aje a wajen mu to ga fa'idar da kuka samu wato ga interest din da kuka samu to fata wadda malamai suka bada ita ce waccan sai su kwashe wannan dukiya sai su sadaka da ita a samu gajiyayyu mutanen da suke fama da matsaloli irin mutanen maiduguri da suke wannan idp din bai kamata suna cikin yunwa ba wallahi dukiyar da ake da ita a najeriya kowannan za ta musu wani abu a ɗauki wannan dukiyar a kai musu a sai musu bargo kai amma gina musu gidaje je kai a gina musu gidaje in ka ji dukiyar tana da girma tana da girma amma ya lalasa Allah ya tar da mu gabaki daya ba yadda ya kamata a juyar da ita ake juya ta ba abun ba daɗi to shine wannan to daga su bankuna dama duk abin da za su yi su su kasan ba su asara ai banki bai asara sai zai cuce ka shi ya sa wani in ka ga wata rana kawai a kan ba ko shi sai ran nan kana zaune ka ga an tugo maka dubu hamsin wala kakka ce Allah ya baka in ka sake ka ci wannan dubu hamsin kana na wata rana sai dai ka ga katuwar mota a kofar gidanka sai ka mai musu da kuɗin su ba ka baka tozarta to shine wannan saboda haka a nan abu biyu ne idan ya yi an caje shi kuɗi shi ma ya ce to a mayar masa da kuɗin cajinsa to nan ba laifi ba ne amma haka nan ba siɗi ba ta ɗaɗa kawai don kama wani transfer to kuɗin ɗan abin da kai haka da waya kaɗan yi haka kaɗan motsa shi ne za ka ce sai an ƙara maka wani abu me kai shi wanda zai ba da canji fa da sai ya miƙe ma wani zubin an ce haramun ne ya ce sai an ɗora mashi wani abu kana zaune a shagon ka sai wani zai ce dan Allah ban naira canjin naira kana da canjin naira dubu to ba za ka kare da ko kwabo ba a ciki canji ana bada ne dan Allah bashi ana badawa ne dan Allah ba a canji dan a samu ba a bada bashi dan a samu ana samu ne idan an yi kasuwanci duka waɗannan biyun ba kasuwanci bane a sarfu wad-dainu laysa tijaratan ba kasuwanci bane Allah ta'ala kuma ya ce wala takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum to ba tijara bace ba kasuwanci bane kai canji ta masa to transfer canji so dan kada wani ya ce wani ya caje caji wani abu sai dai idan banki sun jaje shi a biya shi kayansa ka gane shi ne wannan na'am na'am na'am hmm. Hmm. Hmm. shi ne me yi eh to wannan kaga ai yaje ya ce PS din to daga kasuwanci ya je yayi amma haka nan wannan kawai wani da yi min canji kai kaza kaza shi ce wannan ya kasuwanci ya masa taimakon ya masa aiki aiki ya masa kwadugo ya masa tun da kila da sai ya tashi yanzu misali a nan Zariya, misali sai a ce ba ATM mashin ko kuma akwai ATM mashin amma ba kuɗi to shi kuma ga wani ya je ya ce wannan mashin din naira kaza ko kyauta suka bashi eh? shi aikinsa shine ya karraba ma mutane kusan toma da mutane kuɗi kusa da su ba sai sun tafi banki ba inda za su tashi tafi banki me za su yi kamar wannan koyaushe ana yi ba wata matsalar da ke faruwa kai da mata kama sai kamar transfer kuna kwance a ɗaki da to me kai mata sai ka ce sai ta biya ka so da ka ka'ida ta samun dukiya a musulunci ko dai kai ijara ko kai tijara to shi ne mutum yake samun wani abu da wani na farko tijara ya kasance abu ne da za a yi shi dukiya ce ga ta a ƙasa su ko sauran manfa'a ce shi yasa aikin lauya ya halasta shi yasa aikin injiniya ya halasta ko wani zubin injiniya mai dube-dube sai zo ya fi lebura ya fi ko da yaushe ma ya fi shi samun kuɗi lebura zai ta aiki ta wahala amma injiniya kawai sai dai ya ji aljihun shi ya cika da kuɗi halasta shi ya ci ilimi mai bashi shi ma wancan ya jawo shi ya je ilimin ko misali ake nunawa to kaga ijara kenan manfa'ar ta ce aka yi amfani da ita lauya ya zo ya maka wasu surutai shi kenan ka biya shi surutu ya je yi ko ba surutu ba ne to amma kuma sai ka biya shi kuma halas ɗin shi ya ci sai dai idan ya kauce ma hanya ta daban to so da ka wannan inji da ake amfani da shi ciyowa mutum ya zo ya yi kusa da shi yake kuma kila su kansu bankin sai su rika sa. kila ban sani ba ban san yadda ake yi ba ko suna cajin su ko ba su amma na gina fatawar ne akan cewa ai zuwa ya je siyo injin ɗinsa kuma aiki ya maka amma transfer ba aiki ba ne eh, wani abu ne da kowa ya san shi ana yin sa na'am shi ke nan Allahumma ati kowa ha. na'am eh. Eh. to bismillah shi wani malami kike magana

kai irin nashi kake magana ko ko naka kai na taimake niya ne da mutane yawwa ne misalin da aka buga ga na waya to yana nan dai akan fata wadda aka bada in banki sun caje ka kace to za a biya ka cajin da kai shi ke su kuma yan sanda ina suka samu kuɗin da za su baka eh? وسبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك